يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ci gaba da mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen aya ta talatin da biyar faɗin allah maɗaukacin sarki ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يأكلون الله يا ما باي بياني akan mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam da irin mummunan aikinsu da yadda Allah ya tada manzo su kutum da guda ya je ya kira su zuwa ga gabautan Allah shi kadai ba abokin tarayya ya kuma yi musu wa'azi su daina wannan mummunar ɗabi'a ta neman maza a tsakaninsu annabi lut alaihi salatu wassalam ya je ya isar da sako ya yi musu wa'azi wadda suka amfana da wa'azi sun amfana waɗanda ba su amfana da abin da annabi lut alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba allah sai ya azabtar da su wannan azabar ita ce allah ya ce hakika mun bar musu wata aya bayyananna allah ce domin mutanen da suke da hankali su hankalta ma'ana abin da muka yi musu hukuncin da muka hukunta a kansu Allah ce ya ya isa ya zama izina ga duk wani mai hankali in ji Allah wannan tafarki ba tafarkin alkhairi ba ne. sannan kuma Allah baya barin mai aikata irin wannan mummunan aikin ga sakamakon da ya musu ya ce kuma to ya zama wa'azi ma waɗanda za su zo a bayansu to Allah ya sa ya zama wa'azi gare mu da mu tashi a farkon aya ta 36 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اذكروا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allah ya ce wa ila madiyana kahun shu'aiban Allah ya ce mutanen madiyana Allah ya ce su ma mun aika musu dan uwansu annabi shu'aib alaihi salatu wassalam su ma ya musu wa'azi fakala ya qaumi annabi shu'aib sai ya ce ya ku mutane na ubudullaha warjul yawmal akhir ku bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya sannan ku yi fatan ranar alkiyama abdullahi dan abbas ya ce ubudullaha warjul yawmal akhir ay wa khafu al yawmal akhir ku ji tsoron ranar alkiyama ku ji tsoron tsayuwanku a gaban Allah da hukuncin da Allah zai muku akan wannan mummunan aiki da kuke yi wala ta asau fil ardi mufsidin kar ku zama masu yada mummunan barna a bayan ƙasa kar a ce aikin ku a cikin alƙaryar ku shine aiwatar da mummunan barna a tsakanin mutane fa kazzabuhu Allah ya ce suka karyata annabi shu'aibu fa akadhadhumur rajfatu Allah ce sai girgiza ta halakar da su fa asbahu fi darihim jasimin ay fa asbahu fi darihim mayitin Allah ce sai ga sun wayi gari a cikin gidajensu a marmace al-imam al-qurtubi yace yadda ka san ake jefar da damin dawa ko wani dami da aka daure na itace haka wannan akan wannan wannan akan wannan haka Allah ya zubar da su mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam bayan shirka da Allah da suka kama bayan shirka da Allah da suka doge a kai mafi munin ɗabi'arsu mafi munin aikinsu a cikin al'ummarsu a cikin alƙaryarsu shine magudi a wajen saye da sayarwa kasan ƙur'ani ba wadda bai ba wa'azi ba ƙur'ani ba wadda bai ba wa'azi ba abinda suka doge a kai shine duk wadda za a yi hulɗar kasuwanci da shi sai an cuce shi shine ake kai mishi at tadfif wailun lil mutaffifin wailun lil mutaffifin alladhina kanu 'ala an yastawqun Allahu akbar wa aw Allah ya ce ala izunnu ulaika annahum mabusun Allahu akbar Allah ya ce wailun lil mutaffifina masifa da tashin hankali Allah ce ta tabbata akan waɗanda suke cutan jama'a suke tauye harkar kasuwancinsu tsakaninsu da mutane yana daga cikin at haka al-imam malik ya faɗa a cikin muwaddarsa yana daga cikin at ta tawiye mudu ka dinga tafiya aiki karfe tara ko karfe tara da rabi idan gwamnati ta yi yarjejeniya da kai za a biya ka albashi kaza kuma aikin daga karfe kaza zuwa karfe kaza idan karfe takwas ake so abinka abin aiki takwas na cikawa lokacin kan ka sai da shi bai halatta ka tafi gonanka a lokacin ba duk abin da kuma za ka yi a daidai wannan lokacin in ya cika wallahi kuma sai ka nemi izini an baka izini domin lokacin ba naka bane ba Allahu akbar allazina idza talu ala nasi yastawfun idan da su auna agun mutane za su sayo agun mutane Allah ya ce suna cika mudu har suna roƙon a yi musu gyara wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun amma idan su da su aunar ko da su sayar ba sa gyara in ji Allah in su da su saya abun mutane Allah ya ce sai sun cika sai an cika mudu an yi yadda za a yi amma in su da su aunar ba sa cikawa Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mabusun waɗanda suke haka Allah ya ce ba su tsammanin akwai ranan tashi ne Allahu akbar ala yazunnu ulaika annahum mabusun Allah ya ce wai wanda yake yin haka Allah ya ce bai tsammanin akwai ranan tashi ne akwai ranan tsayuwa ne akwai ran da za a tsaye da su yawmin azim a wannan babban inin Allah ya ce ba su tsammanin za a je a tsaya ne to wannan ita ce sana'ar mutanen annabi shu'aib in dai za a yi hulɗan kuɗi da kai sai an cuce ka kasa akwai wadda ya kware a awu kwarewa a zalunci zai iya muda mudu 20 a mudu 15 kun gane magana akwai wadda saboda yadda ya goge a wannan zaluncin wallahi inda za ka muda mudu ashirin a mudunka idan aka bashi mudun zai iya muda ta a sha biyar akwai su akwai su kowace harka akwai hanyar da ake bi a cuci wadda bai san harkan ba Allahu akbar idan masu sai da zannuwa ne akwai kaza akwai kaza amma saboda kai ba za ka iya bambance kwalitin wannan da wannan ba in ka gansu a rataye to sai a sayar maka da wannan a madadin wannan Allah ya ce mai shago baka tsammani akwai ranar tashi ne idan shi bai san bambancin zanin nan da wannan da wannan ba Allah bai sani ba ne Allahu akbar taka idan mai nama ne sai je sa naman a cikin ruwa zai yanka drum ɗinsa naman na ruwa idan da za a baka kilo guda in ka zo gida idan ya tsantsame ruwan ya tsiyaye sai ka ga naman da aka sayar maka bai kai kilo guda ba Allah ya ce bayi tsammanin akwai ranar tashi ne to wannan shine harkar mutanen annabi shu'aib yan kasuwa ne amma duk hulɗan da za ka yi da su a kasuwanci sai sun cuce ka abinda za ka yi hulɗa da su a ciki na kasuwanci sai an cuce ka Allah ya tada annabi shu'aib alaihi salatu wasalam sukutun da guda ya ce ka je ka gaya musu abin da suke babu kyau Allah ba su a suratu hud Allah ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiba madiyana akahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط المكيال والميزان بالقسط المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce wa ila madiyana a kafin shu'aiban zuwa ga mutanen madiyana Allah ya ce mun tura musu ɗan uwansu annabi shu'aib ya je yi musu wa'azi kala ya ya ya ce ya ku mutane na ubudullaha malakum min ilahun gairuhu min ilahin gairuhu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya in ba Allah ba wala tunqis wala tunqisil mikyala wal mizan kar ku dinga tauye wala tanqusul mikyala wal mizan Allah ya kar ku dinga tauye mudu da skeli duk abin da za a auna a mudu ku ji tsoron Allah ku cika wa mutane mudu duk abin da za a dora a skeli ku ji tsoron Allah ku dora a skeli Allahu akbar kaga shinkafa wannan da kaga shinkafa da kaga ake kawo ta abu wallahi billahi akwai waɗanda idan aka zo aka sauke tirelan za a je a farke ta a rarrage shinkafar mudu mudu ko rabin mudu mudu tukunna a dawo a ɗinke ta wannan da aka kwashen shi ma a sake tayar da sabbin buhuna tukunna a tafi wallahi tallahi abin da yake bukata rayuwar duniya abin da yake bukata rayuwar duniya wala tanqusul mikyal wal mizan kar ku dinga tauye mudu kar ku dinga tauye skeli inni arakum bi khairin annabi shaib yace ai na gan ku tattare da alkhairi ma'ana na ga kuma ku mawadata ne domin mutanen annabi shaibu suna ɗibi da manyan najeriya eh su manyan su ne masu gidajen gari su ne masu motocin gari su ne masu filayen gari su ne masu shagunan gari kuma su ne barayin gari. in kaga mota mai kyau tasu ce in kaga gida mai kyau nasu ne sannan su ne kuma macuta a cikin garin za ka mutane annabi ya ce musu inni a bi khairin na kula dukkan kuma wadata ne to kai da wadatan ka alhaji me ya kai ka cutan wanda ya zo sayan zani turmi biyu don Allah malam in ba rashin rabo da rashin arziki ba kai da kake da shago me ya hada ka da ka cuci wadda zai sayi turmi biyu ko turmi uku kai da kake da store store na shinkafa store store na masara me ya kai ka cutan wadda zai sayi buhu daya in ba rashin rabo ba wala tankusul mikyala wal mizan annabi shu'aib yace kar ku tauye mudu kar ku tauye steli inni arakum bi khairin na kula ku dinnan dukkan ku mawadata ne to bayan ku ne mawadata kuma me ya kai ku cutan kananan ku wa inni akafu alaikum azaba yawmi muhit kuma ina jiye muku tsoron wata azaba da za ta kewaye ku ta muku riga da wando da azabtarwa yace ina jiye muku tsoro jama'a ya wuce ko bai wuce ba ya wuce sun yi zalincin yanzu ba wadda bai haura shekara dubu hamsin a kabari ba ya wuce ya wuce duk wa'azin da ake musu ya wuce abinda mutum ya nema ta hanyar zaluncin yanzu yana nan yana jiran sakamakon inni arakum bi kairin yace na kula kudin nan mawadata ne wa inni akafu alaikum azaba yawmin muhit sannan ina jiya muku tsoron wata azaba da za ta addabe ku ta ko ta ina idan wannan inin ta zake mu. wa ya kauni annabi shabi yace ya ku mutane na awful mikyala wal mizan bil qist ku cika mudu da skeli da adalci ka auna yadda kake so a auna maka awful mikyala wal mizan bil qist wala tabakhasu a nas kar ku tauye wa mutane dukiyarsu kar ku tauye wa mutane kayansu kar hulɗar ciniki ta haɗa ku da mutane ku cuce su bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin annabi shu'aib yace bari in gaya muku abinda Allah ya baku na halal shine mafi alkhairi gare ku yace inda kun yi imani da Allah bakiyatullahi shine tsuran albashinka bakiyatullahi shine abin da ka samu na riba a kasuwanka bakiyatullahi shine abin da ka samu a cikin gonanka bakiyatullahi shine abin da Allah ya azurta ka ta hanyar halal yace wallahi da za ku takaita akan abin da Allah ya azurta ku na halal da shi ne mafi alkhairi gare ku wa ma ana alaikum bi hafiz yace amma ni ba mai gadi bane akan ku ba zan dinga bi office office na ga waye zo akan lokaci waye bai zo akan lokaci ba waye ya tashi akan lokaci waye bai tashi akan lokaci ba wane ne yake gudi a harkan kasuwancin sa wane ne baya yi waye ke aunawa daidai waye bayi aunawa daidai yace wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai gadi bane akan ku ma'ana ba zan bi bayan ku in ga sai lalle kun yi aiki da abinda aka aiko ni da shi ba wata waya ce take damun mu anan ga ta nan jama'a mun fahimta wa ma ana alaikum bi hafiz yace ni din nan ba zan zam mai mai gadi akan ku ba bayan na muku wa'azi sannan in dinga bin ku shago shago sai na ga kun yi aiki da wa'azin yace ba zan yi haka ba kuna ji abin da yake ga musu قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قالوا سكت يا شعيب سكت مش يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا Suka ce Shu'aibu? yanzu waɗannan salloli da kake yi wannan addini da ka shiga ka kama waɗansu ibadodi na daban su ne suke umurtanka ka zo ka dinga gaya mana an naturuka ma ya abudu aba'una mu bar bautan abinda iyayenmu suke bautawa au an na fi amwalina ma sha ko kuma kar mu yi abinda muke so da dukiyarmu? yanzu shi aibu dokan addinin ma har ta kai kudin mu ma a mana doka a kai yanzu yadda za mu yi kasuwan ma sai an gaya mana mutum da kudinsa da jarinsa shi aibu wa'azin hadda kudin mutum suka ce mishi innaka la'antal halimun rashid lalle kai mutum ne mai tsananin haƙuri shiryayye tun da baka fara dukan mu ba ai mun gode ma Allah kala ya kaumi sai ce ya ku mutane na ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yace ku bani labari idan na kasance akan hujjoji bayyanannu daga ubangiji na abinda na zo da shi kuka yi fada da shi kuka ƙaryata kuka yarda da shi me za ku je ku gaya ma Allah ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yace ku ban labari idan wannan abin da kuke inkari kuke fada da shi kuka iyarda din nan hujjoji ne bayyanannu daga wajen Allah to bayan kun kiyarda kuma aka je aka tsaya a gaban Allah da me za ku kare kanku wa razaqani minhu rizqan hasanan yace ku sani ni fa Allah ya azurta ni arziki mai kyau domin annabi shu'aibu a cikin alkaryar shi ma wani babban don ne a cikin su eh, yana daga cikin annabawa manzanni wadda Allah ya musu arziki wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha ko annabawa wani talaka wani mai kudi sahabbai wani talaka wani mai kudi malamai wani talaka wani mai kudi <laughs> eh wa razaqani minhu rizqan hasana yace Allah ya azurta ni arziki mai kyau wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu sannan ba manufata in saba muku akan abin da nake hana ku ba in ce abun ba kyau ni kuma in je in yi shi a cikin kasuwanci na yace ba manufata ba in uridu illa al-islaha mastata'tu abinda nake bukata a samu canji a samu gyara daidai gwargwadon abin da zai iya yiwa yace abin da nake nufi gyara ne ba wai abin da kuke yi nake hana ku ni kuma shi nake so in je in ba jama'a kun fahimta wa ma taufiki illa billah yace amma dacewa ta ku karbi wannan wa'azi a gyara Allah ya albarkaci kasuwancinku Allah ya albarkaci rayuwarku ya ce dacewa ta tana ga Allah wannan sai Allah ya amince tukunna mu samu dacewa akan wannan karanta zuwa da nake yi muku kuna fahimta ko domin kun san idan mutum ya yi kuɗi kuma bai san Allah ba to talaucin talakawa shi shi ne jarinsa barazanar rayuwarsa wadatan talakawa kun fahimta duk wannan abu da kuke gani wai ba ilimi ba kaza ba kaza wallahi ba da su baku ba domin su jarin su talaucin ku zaman su lafiya talaucin ku kun gane magana eh idan mutum ya zama wadaci mai mulki ko mai kuɗi kuma bai san Allah ba baya nufin Allah to abinda zai bashi dama bukatunsa su biya shine talaucinku kullum ku za a yi muku makaranta ne kullum za a yi muku wuta ne shi ina ruwansa da wuta da nefa ta yi da katta yi ina ruwansa shi babu ko tadi kace da su a baki kai ka san da talaucin ku suke aiki su yaƙe ku to idan suka yi makaranta irin makarantan ƴaƴansu da me za su muku kamfen ka faɗa me za su gaya muku babu to yanzu siyasar ma ana canza mata salo ne kun san yanzu ana shirye-shiryen a fara mulkan al'umma ne ta hanyar gado eh uba yayi ya ba ma surkinsa yayi ya ba wa ya ba wa jikansa yi ya ba wa tattaba ya yi. wallahi ba za ta sabu ba na rantsa da Allah wallahi ba za ta sabu ba ƙarya ne wallahi wallahi tallahi ba mu yi ma Allah laifin da za a mana wannan bautarwan ba insha Allah kuma za mu ci gaba da roƙon Allah muna karanta alƙur'ani muna tawassuli da karatun alƙur'ani wallahi ba za a mana wannan bautan ba wallahi ba zai yi ba insha Allah ba zai yi ba ai dakikancin ku yake ja irin waɗannan ababa yanzu haka sai an zo fiyatan kaga ana ba wa mutane omo da sabulu ana ba su dubu uku masu dan gwadi gwadin ana ba su mota sai su bi eh duk wanda kuka ga an ja shi an bashi mota ya karba ya bi ku haɗu ku tsine mishi albarka eh, eh, cutar da al'umma ne kashe al'umma ne to haka mutanen annabi shaibu suke ga su ne mawadata sai suka koma suka zauna akan talakawa akan wa'azin da annabi shu'aibu ke musu wallahi sanadiyar fada da annabi shu'aibu ke sanadiyar fada da annabi shu'aibu ke yace wa ma tawfiqi illa billah amma dai dacewa ta akan wannan kira da nake muku zuwa ga Allah yace sha'ani ne na Allah idan Allah ya datar da mu Shi kenan sai ku gane idan kuma ba ku samu shiriyar Allah ba ba za ku gane ba alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga Allah na dogara kuma ga Allah nake mai da al'amura na baki daya Allah ya sa mu dace jama'a mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam bayan sun doge akan wannan mummunar aikin sai Allah ya halakar da su da wata irin nau'in azaba kamar anan suratul ankabut Allah ya ce fa kadzabuhu suka karyata annabi shu'aibu fa akadhatuhumur rajfatu ar-rajba shine girgizan kasa waje ya dinga jijjiga har al halakar da mutane to amma kamar a suratul shu'ara ya ce fa kadzabuhu fa akadhahum a suratul shu'ara Allah ce da Allah ya tashi halakar da su sai aka sako musu wani irin zafi na azabtarwa Allahu akbar ana cewa yau gari an tashi da zafi yau an tashi da zafi zafi ya fara fin karfin mutane zafi ya kai ma an fara cire sutura a jiki zafi ya fara ko ta ina sai ya zama ba inda za ka zauna face cikin azaba Allah sai ya turo da girgiji kamar hadiri sai ya koma can bayan gari sai ya tsaya wani da ya ga inuwan hadirin sai dai shiga dai shiga sai ji sanyi wani da ya gan shi ya lura wannan kamar yana zaune lafiya sai ya shiga sai ya ji sanyi kafin ka ce wani abu duka an taru a inuwar Allah sai narkar da inuwar ta zama ruwan wuta lokacin da ta narke sai aka musu tsawa wannan girgizan kasan sai ta kama su haka Allah ya halakar da su shine wa akadha alladhina zalamu sayhatu a suratul hud kenan Allah ce tsawa to aka hada da tsawan da arrajfatu da wannan azabu yawmi zulla din haka aka hada aka narkar da su baki Allah ce fa asbahu fi darihim jasimin sai suka wayi gari suka kasance a cikin gidajensu ga sunan amarmaci sun mutu bayan sun mutu garin duka alƙaryar gawa ne kawai annabi shaibu sai ya shigo ya zo ya tsaya a kai duk garin gawa ne ba wani abu da yake kaiwa ko yake komawa duk inda ka kalla gawar waki ne annabi shaibu ya zo ya tsaya a kansu fatawalla anhu فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين يزو يتسيا أكن سي كالليسو يتسي لقد أبلغتكم رسالات ربي kun ga gashi na gaya muku aikan Allah na ce muku Allah ba'yi su na ce muku ku bari wa nasatu lakum na yi muku nasiha na ce muku babu kyau fa kaifa asa ala qaumin kafirin yace to yau wani bakin ciki zan yi akan kafirai shikenan sai wuce tafi abun Allah ya samu dace sai Allah ya ce وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبدرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنب فمنهم الله أكبر أرسلنا عليه ومنهم ومنهم من خففنا وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حافظا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خففنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يجي وآدم أي أهلكنا آدم الله يجي آدم ما mun halakar da su wa samuda samudawa ma mun halakar da su wa qad bayyana lakum min masakinihim Allah ya ce ai wani sashin gidajen su ya bayyana muku ai kun ga gidajen gida ne za ka je ka samu dutse ne an karce shi an sassaƙe shi an yi gida a cikinsa da ciki da falo da wardrobe da komai na dutse Allah ya ce ai dai ku kun san ba ku kuka yi gidan ba ai kun ga gidajen waƙad bayyana lakum ai zahara lakum min masakinihim Allah ya ce ya bayyana muku gidajensu Allah ya ce ai kun gani kun san ƙarfinku ba ɗaya ba ne da ƙarfinsu ku kuna bukatan inji kafin ku yi wannan sassakan su kuma mutum yakan ɗauki ɗan fartanyansa ne kawai sassake dutsen ya fidda gidansa Allah ya ce wa zayyana lahum shaytanu a amalahum shaidan sai yazo ya ƙayatar musu da miyagun ayyukansu fasaddahum an sabili ya kange su daga bin tafarkin Allah wa kanu mustabsirina Allah yake kuma da hankalinsu da kullansu su bi wa'azin kawai suka kibi ba wai ba su gane bane shine ma'anan wa kanu mustabsirina Allah ce da basirarsu da hankalinsu suna ji suna gani Allah yake suka ki su bi wa karuna wa fir'auna wa hamana Allah yace haka da karuna da fir'auna da hamana Allahu akbar da karuna da fir'auna da hamana Allah ya ce wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan ƙasa suka ki karban gaskiyar da annabi Musa ya je da ita wa ma kanu sabiqin Allah ya ce ai ba su tsere mana ba Allah ya ce mun cin musu an cin musu ko ba cin musu ba wa ma musa bikin? Allah ya ce ba su subce mana ba ba su kubuce ba ba su wuce abin ya sha a banza ba Allah ya ce mun cin musu fa kullan akadna bi zambihi Allah ya ce kowane ɗaya daga cikinsu akadna mun damke shi bi zambihi ai bi sababi zambihi ba'un ba'u sababiyya Allah ce kowa irin shegantakan da yayi sanadiyar shegantakansa muka azabtar da shi in ji Allah faminhum Allah yake daga cikin su man arsalna alaihi hasiba Allah ce akwai wadda muka tura musu guguwar iska su ne adawa wa minhum daga cikinsu man aka zatu husaihatu akwai wadda tsawa ta halakar da su su ne samudawa wa minhum man kasafna bihil arda akwai wadda muka kisfe kasa da shi shine karuna wa minhum man agarakana daga cikinsu Allah ce akwai wadda muka nutsar a ruwa da fir'auna da hamana Allah ce kowanne mun biyar da shi ta inda ya biyo yanzu don Allah irin waɗannan ba za su zama izina ga mai mulki ba kai ka duba irin fir'auna fa ka duba irin fir'auna fa ka duba irin fir'auna fa ka dubi yadda Allah ya kifar da fir'auna da gwamnatinsa fa kullum akadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الله وما كان الله ليظلمهم الله بايا ياك ويدني ظالم تيسو بني ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله والله سوسك تشوتي كنسو دا كنسو سوسك تشوتي كنسو كما سوسك تشوتي كنسو shi fa Allah a sunnar Allah ko tinkiya ka cuta Allah baya bari yana daga cikin abin da annabi ya ce za a fara ranar kiyama idan an zo farke laifuffuka rago da ya tunkuri tinkiya annabi ya ce wallahi sai an rama mata rago da ya tunkuri tinkiya annabi ya ce wallahi sai an rama mata Allah ya samu dace sai Allah ya ce مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العلم عزيز حكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون الله يتي مثل misalin waɗanda suka riki waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin waliyansu ma'ana a matsayin majibantansu mataimakansu Allah ya ce ka masalil an kabu misalinsu da iyayen gidansu Allah ce kamar gidan gizo-gizo ne ka masalil an kabu kamar gizo-gizo ne ittakazat baita ya je ya saƙa gidansa Allah sai ya ce wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut Allah ya wallahi mafi lalacewan gidaje gidan gizo-gizo inji Allah zama kuna gane Allah ya ce masalul ladina takazu min dunillahi auliya misalin duk wanda ya rike wani koma bayan Allah a matsayin majibancinsa ya rike wani koma bayan Allah a matsayin mataimakinsa matecinsa Allah ya ce ga misalinsu, ka matsalin an kabuti taka baita Allah ya ce misalinka, kai da ka rike wannan mai gidan Allah ya ce misalin kamar misalin gidan gizo-gizo ne shi gizo-gizo matsalarsa duk manufar da take sa a yi gida don shi a duniya shi gidan shi bai kare wannan manufar gizo-gizo idan ya yi gida gidan bai hana kana daga waje ka dinga hangen cikin gidan bai hana ƙura ya shiga cikin gidan bai hana ruwa ya shiga cikin gidan duk abin da ake yin gida don shi to gidan gizo-gizo bai biyan wannan bukatan Allah ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut ai wa inna adha afal buyuti labaitul ankabut Allah ya ce duk gidaje da ake gidan mutane gidan tsuntsaye gidan kowa Allah ya ce gidan da yafi kowane gida lalacewa gidan gizo-gizo Allah ya ce laukanu ya alamun ina da masu rike waɗansu koma bayan Allah za su gane eh. ana can ana ta kulle-kullen yadda daga wannan gwamnatin za a miƙa ma wancan za a wato ku kalle da qur'ani yake alqur'ani babban kundi shi mulki yalla oi wajen bayarwa ne ake bayarwa amma wajen rabuwa da shi kwacewa ake shi ba ba wai miƙawa ake yi ba shi yasa Allah ce tu'til mulka man tasha'u بيدك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم الله يتكتي يا الله مالك الملك مملك ملكي ككل عباره shi Allah ba mulki yake mulka ba a'a mulkin da masu mulkin shi yake mulka idan kai mai mulki ne to shi kuma mai mulkan ka ne ba yanzu kai kana neman mulki ba to shi kuma shi yake mulkan mulkin tutil mulka man tasha Allah kana ba da mulki ga wadda kake so kaga sai zo da lafazin al'ita'u kaman a ce wa atu zakata ba kai zaka cire zakkan ka mika ba sai Allah ce tu'til mulka man tashau to Allah kakan dauki mulki ka mika ma wanda kake so to amma yanzu karba sai ce wa tanzi'ul mulka bai cewa ina karba sai ce ina fiskewa domin shi mulki ba mai iya bayarwa saboda ka da Allah sun sai ce fiskewa nake to in za a fiske kuma ai ba da son ka bane kun gane magana bai ce kuma ina karba a don an san ba ka bayar ba an san ba za ka bayar ba sai ce wa tanzi'ul mulka annasu shine a fizje abu daga hannunka wallahi tallahi duk yadda tunaninka yake baka za ka ɗauki mulki ka ba ma wani na rantse da Allah in ta ɗauro ran da za a miƙa mulkin ma wata kai kana dubai baka isa ka zauna a jihar ba zai yi ko ba zai yi ba tuntuni kace ganin wai zaka ba mu wanda kake so ai wallahi in ta ɗauro ran da za a da mulkin ma baka isa zaman cikin garin ba yana yiwa ko ba yiwa mulki mulki mulki wai kai har ka shirye za zaka bawa wallahi baka san Allah ba na ran da Allah baka san Allah ba in dai har kana tunanin wai mulki kai zaka shirya wadda zaka bawa don Allah kai mitin aka yi aka shirya aka baka mitin aka yi aka shirya aka baka Na. Eh, rashin sanin addini wallahi rashin sanin Allah ya kawo haka na rantse da Allah kaga ko a cikin gidanka ko matar ka tana maka biyayya wallahi ba bude idon ka bane na rantsi da Allah <laughs> jama'a haka ne ko baka bane wallahi ko matar ka ga ka zo ka azazzabe ta ta yi kuka ta shiga daki na rantse da Allah karka dauka wai mu ba a mana wasa akwai wacce billahi allazi la ilaha illa huwa idan aka hada ka da ita ko kana kamawa da wuta za ku yi tsaya da ita wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa yamkuruna wa kuna shirya naku Allah na shirya nashi amma shi sha'anin mulki sha'ani ne na Allah kuma daina yaudaran kanku sha'anin mulki sha'ani ne na Allah mulki ba shagon ka bane wallahi Allah ya mu dace Allah ya ce masalul ladina takazu min dunillahi auliya misalin waɗanda suka riki waɗansu majibanta koma bayan Allah ka masalil an kabuti takazat baita kamar misalin gizo-gizo ne ya saka gidansa ya kera gidansa wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut Allah ya ce mafi lalacewan gida gidan gizo-gizo sai Allah ya ce laukanu ya alamun ina ma da sun sani wai da waɗanda suke rikan waɗansu a matsayin majibantansu mataimakansu koma bayan Allah Allah ya ce da da su gane da sun nemi abun agun Allah da sun nemi abun agun Allah Allah ya ce inna allaha ya alamu ma ya da'una min dunihi min shay'in Allah ya san abin da suke kira na komai koma bayan Allah duk abin da suka rike koma bayan Allah Allah ce ya san abin da aka rike ake kira din wa huwal azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi Allah ce kuma irin waɗannan misalsalu muna buga su ne ga mutane wa ma ya aqiluha illa alimuna Allah ce ba masu iya gane misalin su hankalta sai waɗanda suka sha ilimi in ji Allah sai wadda suka san Allah wadda ya san Allah shi yake gane misali madibanci maula maula Allah zalika bi anna Allah maula allazina amanu amanu Allah zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah ya ce ba su da maula ba su da maula duk wanda ka ganshi ya riki wani maulansa bai samu maula ba lokacin da aka yakin uhudu an farwa musulmai a ranar musulmai basu taɓa taba yaki a wannan lokacin da suka fuskanci matsala mafi muni kamar yakin uhudu ba sahabban annabi gwaraza baradansa mutum saba'in aka kashe a ranar a ranar aka kashe sayyidina hamza annabi da sabansa sai suka haura kan dutsen uhud annan aka zo aka sha jiya aka shiga filin uhudu ana fareti suna lanar uzza wala uzza lakum lanal uzza wala uzza lakum ana yawo ana ihu suna cewa ai muna da lata muna da uzza ku musulmai ba ku da uzza muna da lata muna da uzza ku musulmai ba ku da uzza annabi sai ya ce masabansa ala tujibuhum ba za ku mai da martani ma wannan maganan ba fakala umar sai ya ce ma za na kulu ya rasulallah ya ce me za mu ce manzan allah annabi sai ya ce kulu ku ce allahu maulana ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا مو الله شيني مولمو mu Allah shine maulanmu duk wanda ya saki Allah ba da maula to Allah ya ce amma ba masu ganewa sai waɗanda suka san Allah suka san addini su ne za su fahimci yadda ake jibantan wani koma bayan Allah a yi asara da yadda ake jiban Allah ake jibantan Allah a rabauta Allah ka mai da al'amarin mu zuwa gare ka kuma dukkan bukatun mu muna nema ne a wajen ka Allah Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin